ومن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله a jiya mun tsaya karshen aya ta 67 a من wannan sura mai albarka daidai inda annabin Allah ya ke cewa da ya ya'yansa ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allah min shay min al-hukm illa lillah alayhi tawakkaltu wa alaihi, alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun muke bayanin cewa malamin tafsiri sun ce hikimar da ta sa yake kada su shiga ta kofa daya su shiga ta kofofi daban-daban don yana ji musu tsoron al'ainu da kuma abin da ake kira al'ainu kamar da muka bayani a jiya abu ne da ya shafi halittar ɗan adam wani jinsi na mutane ko wani mutum cikin mutane ubangiji na iya halittar wani tasiri kan harshensa ko idan ka. wala Allah idan ko ya sani ko bai sani ba idan ya ga abu yaba in ya ga abu ya burge shi to sai wannan abu ya iya samuwa da shi kamar dai da muka bayani a jiya to ga hadisin da ke tabbatar da haka hadisi ne cikin sahih muslim daga Abdullah dan Abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ayn haqqun walau kana shay'un sabaqa al-qadra la sadaqathu al-ayn al-ayn haqqun kan bin baka gaskiya ne walau kana in sabaqa al-qadra inda har za a iya samun abinda da ke iya rigayen kaddara la sadaqathu al-ayn to da kan shi ne zai kaddara sallallahu alaihi wa sallam to cikin addu'o'in da mutum zai yi don tsare kansa daga kambin baka kada ya tasirantu daga masu kambin baka ko baki daga cikin su akwai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim mutum zai karanta wannan uku da safe uku da yamma bi idnillahi ta'ala zai zama masa taro daga kandin baka ko ma dukkan wani dangi sharri da yake zai tsoro domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min abdin yaqulu fi sadahi kulli yawm wa mata'i kulli layla fa yajru fi shay ba wani bawa da zai karanta wannan a safiyar kowace yini a yammacin kowace dare ya zanto wani abu ne ya cutar da shi babu an gane ku na biyu akwai a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi وإيقاده وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون wannan hadisi imam abu dawud ne rawaito kuma hadisi ne mai kyau na uku abin da zai magance kambin da wanda ya fahimci cewa yana da kambin lokacin da duk ya ga abin da ya birge. shi mutum ne gida ne dabba ce kafin ya furta kalman yabo ya kamata yi tabris abin da ake nufi da tabris yace Allah sanya albarka ga wannan abu kai wannan abu yana da kyau wannan Allah sanya albarka din ita ce za ta zanto maganin da mutum ba zai samu da wannan ba an gane ku na hudu na karshe Abu Sa'id al-Khudri yace da can kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yata'awwadu min al-jami wa 'ilm al-insan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi isti'ada ne don jin tsoron aljan ko kar shafe shi haka kuma don jin tsoron canjin baka kan yi tasiri tattare da shi hatta nazalatil mu'awwizatani har lokacin da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas suka sauka falamma nazalata yayin da surorin nan guda biyu suka sauka akhadha bihima wa taraka ma fi wasu ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maishe su abin karantawa don kariya daga sharrin aljan don kariya daga bakin mai baki ya mayar da su su ne dafa'insa su ne jirginsa su ne kariyarsa sallallahu alaihi wasallam don haka daga lokacin sai rinka karanta su a matsayin kariya ya bar dukkan wani abu ma ba su ba a matsayin kariya idan haka wannan kaɗan kenan daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadar ma al'umma ne da mutum zai kare kansa daga sharrin aljan ko daga sharrin kallon baka Allah ya kare mu yau kuma za mu tashi aya ta 68 wato bayan annabi ya ce ya riga ya kammala nasiha ga wato ainihin ƴaƴansa sun riga sun tafi ƙasar Misra to sun riga sun je ga su nan za su shiga wato ainihin ƙasar Misra kamar yadda mahaifin ke musu umarni na cewa la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa me ya faru daga nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس ليعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يا يند سكتجا برن مصر من حيث أمرهم أبوهم فإن ما هي كنت يأمر عندما تقول ma ta ne yuguni alhum min Allah min shay wannan umarni da mahaifin ki yi miki na cewa kar ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi daban-daban bai isa ya wadatar da ku ba wani abu daga kariyar da ubangiji ya riga ya kaddara ya ba bai isa ya kara musu komai ba bai isa ya rage musu komai ba illa hadisan fi nafsi yaqub qadaha kawai dai tunani ne annabi ko yayi ya ga cewa a matsayin sa na mahaifi ya kamata ya yi wata wasiya da yake tsammanin za ta amfana da shi amma in ba haka ba abinda Allah ya riga ya zartar zai same su zai same su abinda ya zartar sai ba zai same su ba ba zai same su ba shine ma kana bil amma min Allah min shay illa hadithan fi nafsi yaquba ba sai dai kawai bukata ce ta san gabatar da nasiha da ke cikin zuciyar annabi yaqub qadaha kuma ya riga ya zartar da ita Allah ce wa innahu la ilmin lima annallahu lalle sai annabi yaqub la ilmin ma'abutin ilimi ne lima allamna hu dangane da abin da muka sanin da shi ta hanyar wahayi walakin na aksar nasu la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su da masaniya game da haka ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما Yayin da suka fi يند سكة جوزا النبي يوسف عليه السلام آوى إليه أخاه sai ya ga ɗan uwansa zuwa gare shi ma'ana ta hanyar siyasa ta hanyar dabara kamar yana so ya jami da kowa ya tambayi shi ne ba ko ba ka taɓa zuwa ba me yasa ba zai ta wancan karan ba ta hanyar wannan dabaran ya sirranta masa cewa ni ne ɗan uwanku ne awa ilayhi akahu ya ga dan uwansa a duka zuwa gare shi kana yake da shi in ni ana akuka ni ne dan uwanka yake da haka talata da ta'i kada ka damu farko da jin ciki ma ta ne amalin dangane da abin da suka kasance suna aikatawa abin nan da suka yi min kada ka damu game da shi kuma yanzu kada ka ba su labarin cewa ga sirrin da na faɗa maka tsakanin ni da kai ne yanzu haka shi kan da suka yi daga nan ba فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها الحين إنكم لسارقون فلما جهزهم بجهازهم يا يندي كان بمك أبن بسك ذنينا الرجاء كملوا لك أو قررت با أبن دورجي في ألبت أبايا مراكمة تقوم بسرسي جعلت سكارة في رهل أسيس جاء نبي يوسف عليه السلام بارا ja'ala su kaya sai ya sanya ma'auni wato shi ne mudu ko sa'i sai ya sanya sa'i wanda yake awo da shi shi rahala kai a cikin kayan dan uwansa an gane ko a cikin buhunta ko a cikin taikin da za a dora a bayan raƙumi ya sa a ciki a sirrance ba tare da kowa ya sani ba shi ke ne kuma suka ɗaura a bayan raƙuma suka fita bayan sun fita kawai sai ga wani mai kela ya bi su a baya sun da azana sai ga wani mai kula yana kira da babban murya yana cewa ayyatu hal'ir ya kuma abota sarauta abin da yake nufi da sarauta shine dukkan fataki da ke tafi da kaya akan shanu ko akan raƙuba ko akan dawaki ko akan jakai wanda suke dingi ne wanda ya kulla mutum sama da kaya sun ko uku ko biyar ko goma ko sama da haka to shine sarauta al'iru kenan ayyatu hal'iru ya kuma tafiya ya ko fatake innakum lasariqun lalle a cikin ku akwai barayi an nemi ma'aunin sarki an rasa lalle ku dawo a gudanar da bin lalle ba a yarda da ku ba yaya daga awan kaya sai kuka dauke mudu kuka tafi da shi wannan shine dabaran da annabi Yusuf alaihi salam ya aqbanu alayna ma za ta قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا sai suka faɗa su ɗan uwan annabi Yusuf wa aqbalu alaihim suka wayoyi zuwa ga wanda suke kiran su din nan suka ce da su maza za tafsiduna me kuka nema kuka rasa ne har kuke mana tela kuke kiran mu da babban murya qalu sai suka ce nafsi bi siwa al malik abinda nake nema mudin da sarki ke awo mun ne ma mai rasa kuma ku ne mutum na karfi da aka yi awo saboda haka ku zo sai an yi bincike wani man ja'a bihi kullu ba'irin shi gaban wannan mutane da annabi Yusuf ya tura wanda suke wannan kila yace wa ɗan uwan annabi Yusuf wani man ja'a bihi dukkan wanda ya taimaka aka zo da wannan mudin aka gano ɓarawan tun da ne cikin ku dai dole mutum ɗaya ne zai ɗauka mudu ɗaya mutum ɗaya ne zai ɗauka wanda duk ya taimaka aka zo da wanda ya zo da shi yana da ilmi da irin za a yi masa wato kyauta ta musamman shi ne a baki lodin kayan rakumi guda na kayan abinci wa ana bihi za'ir kuma kar ba ya tambaye minista ya tambaye ni ba sai ya je ofishin minista ba in ji shi gaban ba su kela ana bihi za'ir ni na ji na gani ni ne nake da lamuni kan cewa ni zan karɓo wannan kyautar ya nan ne malamin fikihu suke cewa kenan a ya halatta a yi bi'ala abin da ake nufi da ji'ala wani abin ka ya bata sai ka ba da kibiya ka ce mota ta ta bata duk wanda ya taimaka aka gano inda kake ko ya kawo labarin inda kuke yana da naira dubu ashirin ya halatta idan ka je ka bincike ka gano inda kuke ka zo ka faɗa aka je aka ganta sai a baka naira dubu ashirin ɗinka ya halatta a musulunci an gane ko ya halatta a musulunci kuma wannan wani abu ne mai sauki don ita ji'ala ba ta bukatan sanin juna ko zama da yarjejeniya tsakanin wanda ya sanya aikin da wanda ya aiki ila a rediyo ko ya bada kenan sai abu ta zama ya bata wanda duk ya samu ya kawo za a ba shi shekar abu kaza daga lokacin da ka ji labari sai ka zama daga can har ka je ka samu ka kawo in dai ka kawo to dole sai an ba ka wannan abu ولمن جاء به حمل Wa ana به بعير daga nan sai mai kaji qalu tallahi laqad ina ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna tarikin qalu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi ku kun fi kowa sanin cewa ba mu je wannan kasa ban mu yi barna tarihin su gorin wannan kasa da yan kayan abinci kuma muna da kuɗin mu mun zo mun tsaya mun tafi ba wani wanda aka gani da wata mummunar wani mummunan hali wanda zai sa amina na zato ta karbe shi kun san wannan dan ne za ka garje da cewa mun saki mu da sarki ko mun saki saki na sarki wanda yake aure shi laqad alimtum ma bina min muslimin ard kun san da mu zo nan kasa dan mu kanna ba wa ma kunna tarikina kuma mu ba karayi bane ba ko daga nan fa قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ثم تسيب سكتي فما جزاؤه إن كنتم كاذبين منين سakamakon wanda aka kama da mudun sarki cikin ku in kuntum kazibin in kun zama yanzu kun korewa kanku tuhuma ta sata da za a yi bincike amma muna so mu ji daga bakin ku wata uquba ya kamata a yi wa duk wanda aka samu mudun auren za a jazaohu in kuntum kazibin qalu kun suka ce jazaohu man yujida fi rahmihi za a yi. sakamakon wanda aka sami mugun sarki a cikin kayansa fa su jazaohu to shine sakamakon dai da yake sanin ne a wurin mu da aka ce menene sanin ne a wurin suka ce baban mu annabi ne ya ako dan gidan annabin Allah Ishaq dan gidan Khalilullah Ibrahim alaihi salam abin da ke cikin shari'ar annabi Ibrahim idan mutum ne kafa sai aka samu da kayan kafa, to wannan ƙarawan sai a mayar da shi bawa na wanda ya wasa ya zama bawan sa jirmi ya zama bawa ma'ana duk wanda ya sace maka gaska in aka kama shi shi ke nan ya ba ka gaskan kuma ya zama bawanka duk wanda ya sace maka riga ya zama bawanka duk wanda ya sace ma takalmi ko a masallaci ne in an kama shi ya ba ka takalmin ka kuma ya zama bawanka jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u wannan shine sananne a cikin shari'ar mu ba mu da wani abu wanda ba wannan ba kuma mun yadda a hukunta duk wanda aka samu cikin mu da shari'ar mu ga da shari'ar ku da ku Wannan shi ne kaifin hankalin wato annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya san su ɗan annabi ne ba za su gaba a musu wata shari'a da wani constitution daban ko wanda sai gada a gidan annabta da haka ko ya bayyana wa ɗan shela cewa in kun kama su ku tambaye su da wani hukunci ya kamata a yi su ba da hukunci sai ku zartar da shi a kai kaga wannan dabara ce ma'ana yanzu idan aka samu wannan kayan a cikin idan aka samu wannan mudu a cikin kayan ɗan uwansa yanzu wannan ɗan uwansa ya zama wakilin ya zama bawa na annabi Yusuf sai a dawo da shi shi an kawo masa dan uwansa cikin ruwan sanyi ba fada ba ta da jijiriya a cikin ruwan sanyi shi ne da garar da wato ainihin ya riga yi don saboda ya samu damar abin da ɗan uwansa ya Allah ce kazalika wato wato sai suka ce kazalika kamar haka ne nijin zalimi ne muke yin sakamako ga azzalimai wannan cikin magana su ne wato suna nufin duk da rawu idan mu kama shi a shari'ar mu ana mai da shi baya na wanda ya wasa فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوئيته فأتى قاموس النبي صلى الله عليه وسلم fa bada abi auqiyatihim sai ya fara bincika buhunan su su waɗancan ƴan uwan nasa kafin ya zo kan yaron duk wannan dabara ce dan kare fara da na a gane cewa to dama akwai ta ta fa bada abi auqiyatihim sai ya fara bincika buhunan su ko kayayyakin su qabla wi'a'i akihi kafin ya kai zuwa ga buhun dan ko taikin dan uwansa thumma takhrajaha sannan daga karshe sai ya fito da wannan mudu din استخرجها الضمير يعود إلى الكفاية ثم جعل الكفاية فهذا استخرجها الضمير مؤنث لأن عائد الضمير مؤنث استخرجها في الكتاب والمولود من وعاء أخيه دقتكم بهن أنقوانك الله يقول كذلك كدنا ليوسف كما هكا ما يمكن كل سواء النبي يوسف دبارة في يد زي كيدي to sai malamai suke cewa kaidi iri biyu ne akwai alkaid mazmum akwai alkaid wanda yake cikin al-mamdu al-qaid al-mazmum shine dukkan wata dabara da mutum ya bi don saba ma Allah to wannan irin kaidin da ba a yarda mutum yake nan ba irin sa ne wanda aka kuskanta matar Annabi Yusuf da shi a kan baya da kuma galibin mata da aka ce innahu min kaidikum inna kaidikum ma'dud wata dabara da za a bi a saba ma Allah to amma al-qaid wanda yake al-mamdur dori madmum eh matar sarki da nake so in ba wata Annabi Yusuf ba alkaid wanda yake almamduh shine dukkan wata dabara da sabi dan ka tabbatar da abin da yake ba sabo ne na ubangiji dukkan wata dabara dan tabbatar da wata maslaha a shari'anci to wannan shine kaidi wanda yake abin Allah ke kazalika kidna li yusuf kamar haka ne muka koyawa annabi yusuf ko muka kinta masa dabarar yadda zai rike dan uwansa an gane ko ma kana li ya'khudha fi dinil malik inda an bi shari'ar garin da annabi Yusuf ke zaune garin Misra ma kanu ya ta ba sahu ai ba yadda damin da zai rike dan uwansa dan ya masa sata ne da shi bawa in ji mil balki a addinin sarkin garin da ke annabi Yusuf ke. a constitution din ba haka bane ba inda su constitution din tsarin dan adam ne wancan to constitution ne na annabta da haka sai ba su damar rike dan uwansa illa an yasha Allah sai dai in ubangiji ya ga damar da haka ma'ana illa anan gurin lakin sha Allah ubangi sai dai Allah ya ga dama annabi yake ya bi ta hanyar shari'ar sa don ya rike dan uwansa da Allah ke marfa udarjatin nan nisa muna ɗaukaka darajar wanda muka ga dama wa fawqa kulli ilmin alim kuma saman kowane ilimi akwai masarin da yake sama da shi narfa'u درجات من nasha muna ɗaukaka daraja na waɗanda muka so shine malamai suka ce darajar malamai kenan tunda anan maganar ilimi yake magana ilimin da annabi yake magana da shi wanda ya ga ni daga wajen baban sa yaqub dan Allah ta wa la zu ilmin lima annamna dan ka san darajar masu ilimi ake nufi sai sa Allah ta wa fawqa kulli bi ilmin alim saman kowane masani sai ta samu akwai wani da yake da shi hatta yantahi al ilmu ila Allah ta'ala har yanzu zanto ilimi na kololuwa yana wurin Allah wanda yake da bayi da ba ɗaya ma utitum min al-ilmi illa qalil to wannan shine dabaran da yayi dan kama dan uwansa kafin mu ci gaba da aya ta gaba wani na cewa akwai mota mai lamba AG45 WDL AG45 WDL wannan ya bar su kuma sakonni sai je kace su kuma da dan kada ba su rinka ya abin وآية قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تكتون قالوا كيف إن يسرق إن هر يا ثبتا ومن يارو يا يفاتا فقد سرق أصل له من قبل لا ما أنا بين تقوم باتت ينفاتا أبا يقول لك من يسرق إلى أنا مثل إرمان التأمس بتسلسل فقد سرق أصل له من قبل لما da ɗan da dama ya taɓa yin kasa a ba. Da shi ne malamai suka sa wai su sukan koro maganganu guda biyu ko kiskoki guda biyu iskan farko su ce lokacin da aka yi annabi yake rene wajen kakanninsa na wajen uwa ya samu kakansa yana bauta mu dinki ya dabara ya sake wannan dinki ya ji ya kare da rafi ya tsona shi to shi ne abin da suke cewa kaka ma'ana sun da ya ɗauki abin da ba mallakar ta ba daidai ka ɗaukan dukiyar da ba ta ba inda dinkin nan wani lokacin ya iya zama na zinariya ne ga dukiyar ya iya ganin cewa na azurfa ne kaga duk abu ne mai kima idan mutum ya ɗauke shi yake nan ya ɗauki haƙƙin nan daga ba na ba to tun da sai suke ta aibata masa ko yaya suka samu abu ko da ba zai karɓi sunan sata ba sai an yi tayini ya kamata a yi tayinin a sa masa sunan sata don su aibata masa wannan maganar farko kissan farko ke kissa ta biyu kuwa suka ce a'a annabi yusuf alaihi salam ya girma ne a lokacin da aka haife shi wata ƴar uwar mahaifinsa ƴar uwar Yaqub yana da mace ƴar uwa to ita ce ta karɓe shi a matsayin reno bayan ya fara girma ya kasa ya yi waye sai mahaifinsa ya ga ba zai iya rabuwa da shi ba ni ta lallacin ta kanta bayar da shi ita kuma ba ta son ta rabu da shi sai sai dabara akwai wata kamara irin kamarar nan ta wadda suka gada tun daga kakanni tana ajiye a wurinta sai ta ɗauka sai ta wa annabi Yusuf cikin kayan lokacin da ya koma gidansa sai aka nemi kaya sai aka raka aka nemi damara aka raka yake ke sai a je lallai gidan Yakub a yi bincike ɗakin kowa kayan kowa akwatin kowa aka yi ta bincikowa sai aka samu wani ɗan damara a cikin tarkacen kayan annabi wanda ya da ni sai kuma ai shine da jazaohu man shi fi rahlihi ko ma'ana tunda an samu a cikin wannan kayan sai ya zama bayan take saboda haka sai ta kwace cewa to sakamakon shine a dawo min da shi in ci gaba da rikon kayan. inda an samu tsamarar ba wanda aka sace cikin kayan to shi ne aka dawo da shi to yana nan wurin ta har Allah ya karɓi rayuwarsa sannan daga baya wato ainihin sai koma wajen babansa to shi ne wadansu ma ke cewa to a wurin ta ne yake yi wannan dabarar da ya da shi ma ya karɓi dan uwansa an gane ku to shi ne ta ga dukkan ababen guda biyu dai ba zai karɓi sunan kata ba sai in an yi tawili to amma sun suna son su aibata masa kafin shi wanda ba ya ka ko ruwa ka fada sai ka tayar mana da kura dan haka abin ba sata bane da sai sun kukunta an kama suna sata da hankali ke tsaka kuka sai in yake yusri faqad saraka akullahu min qabl Allah kuke sarki yake fa sarraha yusuf fi nafsi sai annabi yusuf ya koye wannan magana a cikin zuciyarsa wa lam yubda halaka bai bayyana ta bagare shi wata magana ce ya koye a cikin zuciya ita ce abin da zai biyo baya kala ga abin da ya faɗa a zuci yake antum sharrun makana lalle ku marasa kirki wallahi a'lamu bima tasifun Allah shi ne mafi sani dangane da gaskiyar abin da kuke sasanta ne in kun yi mun kage ko kuma idan ƙarya kuka eh, eh, idan kun faɗi gaskiya ma'ana ya faɗi wannan ne a zuci an tuntarru masana shi ne tafsirin fa a asarraha to shi ne wani zai iya cewa ko yaya za a ce fa a asarraha ga dalili kuma ya kasance abin da damirin ke koma kan su zo nan gaba wanda ka'ida damiri yana komawa ne zuwa ga abin da ya gabata da su suka ce wannan ya halatta a cikin harshen larabci kamar matakiyar magana ce daga baya sai aka fassara ta qala antum sharrun makana shi ne tafsirin ta asarra yusuf fi nafsihi wa lam yud'a Allah ce wallahu a'lamu bima tasifun ubangiji ta ana shi ne mafi sani dangane da abin da kuke fuskanta da shi قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا تلك يا أيها العزيز يجل الله أن النبي يوسف ذاك كنت فدى يوسف كنت لو أنت sun zo sun yi ƙarya yanzu kuma sun taho da su kuma ba halin su koma da su gida kuma sun riga sun yi alƙawari su da su ya riga ya ce musu la ta'atun nami bihi illa an haka bisa suka ji sai gani suka ce lallai za su zo da shi ga shi yanzu kuma wani zai ce ya faru wanda za su koma da su yanzu lillahi ya ayyuhal aziz ya ce wannan sarki ne cike da In inna lahu kai kaifa yaron nan fa yana da uba dattijo kabira wanda yake mai babban matsayi da haka fa khudh ahadana makana mafi sai ka riki ɗaya daga cikin mu a madadin ka ni yadda ɗaya daga cikin mu ya bayar da kanka ka ba mu yaron nan mu koma da shi gida sama da mu bar shi a nan gudu idan mun je mu zan faɗa wa mahaifinka inna naraka min al-muhsinin Ko kuma muna ganin kana cikin masu ikrami da ba san saboda haka ya kamata ka yi wani ikrami in kina lallacin ku سامي بن بيتي قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال في أن يوسف عليه السلام في معاذ الله إنا نيمن أريد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا نيمن أن الله أتي إن كان ولمن ميتي ni kanta wanda zan kama in illa wa wajibna mata ana inda ko wanda muka samu kayan satar mu a wurin ko ko ruwa na kowa ya tafi ka idan na kama wanda ba shi ne barawo ba ina zalim inna idan la zalimun in har na rike wanda ba barawo ba nake ki barawo inna a wannan lokacin mu la ba idan a wannan lokaci la zalimun mun zama azalimi ne mun mu dai ba mun mu saukar da hukuma ga wanda ya tantance a masa ita ba sai ki qalan استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Sun yi duk iyakacin nasin da za su yi kan su karɓi wannan yaro a majalisar da ba su dana ba. shi ne Allah ke kalan masai a minhu yayin da suka ɗebe tsammani minhu daga annabi Yusuf wajen ya lamunce su karɓi yaron nan su bayar da wani cikin su madadinsa kala su biya. sai suka ce ɗauke gefe guda suna gane da juna ko ya ce yanzu ya gane sarki da ya ƙi yadda ya ba mu ko mu yanzu mu da wata fuska za mu je mu koma wajen mahaifinmu قال كبيرهم ليس كنا سيد الضيف يجيب سوء ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من Allah. shin ba ku riga kuka sani cewa mahaifinku ya riki alkawali kwakwara tsakaninku da shi ya riki alkawali da Allah ya sa kun yi rantsuwa cewa sai kun mayar da shi wa min qablu kuma tun da can ma farratum fi yusuf kun riga kun yi sakaci cikin lamarin annabi yusuf ma'ana kun ki kiyaye dokar Allah kan zuciyar ku ya sa kun je kun karwantar da shi yanzu kuma ku koma yanzu ne za ku ce da mahaifinku sai ke salam abrahal arba in dai haka ne ni ba zan taɓa barin ƙasar Misra ba hatta ya azana li abi sai dai ku ku koma gida ku faɗa mu hakimin me ya faru idan ya yi izini ya ce in zo in tafi gida sannan in koma amma in ba haka ba na zauna a nan dindindin ba ni ba barin Misra aw yahkum Allahu bi ko kuma ubangiji ta Allah zartar min da wani hukuncin da ban wanda ya dace da ni ila ubangiji ya ji kaina ya sa in samu wata dabara da zan fitar da yaron nan wa huwa sharri hakimin ubangiji kuma shine shiryen masu hikima wannan shine abin da yake da gwamnati ki abin da ya faru ni ko zan tsaya nan gurin da ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا kunna lil ghaibi hafiz yace da su irji'u ila abikum ku koma wajen mahaifinku fa kulu ku ce da shi ya abana ya baba in na da naka sar dan da sata dan haka an mai shi bawa a misra wa ma shahidna illa bima alimna ba abin zamu iya ba da da sai abin mu gani da ido tabbatar da an an samu ko wa da zai bil ghaibi hafizin ko mu ba mu da ilimin gaibi ballantana mu iya gano cewa mun da ake masa ko ba daidai bane ko ko ba yadda laifi ko yana da laifi abinda idon mu ya gani za mu iya ba da shi da عن القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كيف في يسأل القرية التي كنا فيها؟ وكيف فتح مهاتفي ta iya tambayar garin da muka zanto a ciki don mutura wal ira ta iya tambayar mahaya waki ko raƙuma wanda su ma hanya ta haɗa mu tare sun ga abin da ya faru don ka ji sai da cewa ga abin da ya faru ba wai ƙarya muke ba kamar yankan karan bane ba wa inna la sadiqu lalle mu kuma su gaskiya ne a wannan karan Wajen za su na kowa a nemi da a da ta gaskiya ne da ba

yanzu dai kawai zukatan ku ne suka kawata muku aiki irin nasu babu abin da zan ce da ku sai abin da na faɗa a dakan fa sabrun jamil hakuri zan yi hakuri kuma wanda yake kyakkyawa sabrun jamil suka ce wannan sabar ne da mubtada'in mahzuf amri sabrun jamil sai zan ce amri shine mubtada sabrun shine sabar jamil kuma na afin ne da sabar fa sabrun jamil amri sabrun jamil asallahu an yatiyani bihi jami'a me yawa ubangiji ta ala ya kawo mulki gaba da shi da wanka wanda ya sarwanta tun dace wato wannan ke nuna maka duk irin yadda suka kai su koyi cewa yesu tura ce ta cin yake a da ba hakin da yadda ba ba da su koyi saboda yana tabbas shi annabi ne mafarkin da kanke yi tabbas sai Allah ya suka shi lokacin su ta ko gobe ba nan gaba dan haka har yanzu yana sa da cewa dan yana nan duk da bai san inda yake ba asallahu an ya'tini bihi jami'a mu ubangiji ya kawo mun su duka gaba daya innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji ta'ala ne al alimu masani al hakim sannan kuma wato ainihin mai hikima a cikin al'amuransa da ta iya yi wata ce yaya zai ce a sallahu an yi ake ne da bayan ana magana kan mutum biyu annabi yusuf da kaninsa amma sai aka kawo da mirin jam'i ba a ce ba a sallahu an yi ake ne da hima sai ce aka Allah an yi atiya ne da zai wato wani na kenan sai shi ne aka ce da shi Yusuf din da kananta da rike da dabara da kuma babban su da yake lan abraha al-arda hatta ya azama li abi aw yahkum Allah wa huwa khairul hakim dukkan sai ya yanka kuma na alim al-hakim وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كريم وتولى عنهم سيدو يبايا جبريسو وقال يسي يا أسفى على يوسف يا دامواتا دبكين على يوسف بتاع ربوا النبي يوسف وبيضت عيناه idan sa yi fari ya kasance bakin ma ya ɗauki saboda tsananin kuka da kuma damuwa da ke min alhuzni saboda damuwa ko bakin ciki fa huwa kabir yana mai cikin damuwa wato kaga har yanzu damuwar ba wai wannan yaron da aka rasa bane na kwanan nan damuwar ba babban da yake falan abra al arba har yanzu akan annabi Yusuf ne damuwa da yake ya kala ya asafa ala yusufa bai ce da ya asafa alaihim ko ya asafa alaihima har yanzu damuwar annabi Yusuf ita ce take damuwa yake wato fa huwa kaduna mai damuwa to shine ibn mas'ud ke cewa kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa ba wata al'umma hukunci na istirja'i da sai mummuni aka ba kyauta idan musiba ta faru mu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da a ce al'ummar da sai gabace mu suna da wannan to da maimakon annabi yaqub ya asafa ala yusufa da sai sai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun ke tsantaccen abu ne na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da aka ce wala nabulu wannan bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un idan sun faɗi wannan menene sakamakon su ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun mun kudi aka bai wannan بيتاتي بدأ الله زيادة الأمر أنه محمد صلى الله عليه وسلم كده بنفع وعنيت الله تفع تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يا عندك سيد جماعه في سنه قال لك كيف هل يقسم في بكي ابن سياقه في سيطر الاكل بمثال في سكه الله من الرنقوا بان الله فاستا تذكر يوسف a irin wannan fi'ilin ana kaddara la la tasfa'u tadhkuru yusufa ba za ta gushe ba Kana tuna annabi yusuf da jin damuwar rabuwa da shi kana bakin ciki hatta ta kuna araban me yawa har sai ka zanto dabba mutuwa ai ta kuna min alhalikin ko kana ma cikin matattu bakin cikin kare zai kai ka dabba mutuwa ko ma ya karɓar ka gaba daya wannan abin da suke ji masa tsoro kenan wato nan gurin mun ana kaddara la saboda dama su idan tafi'a yana daga cikin af'al waɗanda suke annabi sakamakon da suka sani a nahau to amma shi dole sai an kaddara masa la la din ka bata fitowa fili sawa'un a cikin qur'ani ko a larabci don haka sai Allah ke kalu sallahi kasta uta zikri yusuf tare da cewa akwai la amma a ka'idar larabcin har su tafi ta uku sai duk mutumin nahau ya san cewa akwai ta an gane ku هل أتكلم لك ما قلت فيه فقلت يمين الله أبره قائدا ولو قد رأسي لديك وأوصالي فمدى إلى الكسف فقلت يمين الله أبره قائدا أي لا أبره قائدا أما سيكاتي لا ولو قد رأسي لديك وأوصالي فننظر فيه لا تفتأ سيك الإنسان حتى تكون حرجا أو تكون من الحالسين دميبات أنت قال إنما أسوبك بأسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال سيدي بكو إنما أشكو بكي sani dai ina kai kukan damuwa ta da bakin ciki na ne wa huzuni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah ba wai zuwa ga wani ba wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni ina da wani ilimi da Allah ya sanar da ni irin abin da kuke sani cewa Yusuf ma bare cewa dan uwansa na gare cewa kuma lalle zan su dawo watan wata rana amma ku ba ku da yi wannan don ni kuke tun da Yusuf ya riga ya wuce yanzu ke karu aru aru ga kuma wasu yayin a manta da shi sai ya ta amma kuke sai kuma ba su sabon umarni su da shi ya man yazhabu fa تحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يلأس من روح الله إلا القوم الكافرين يكي بسي يا بني يا كوئانا اذهبوا كتفي حكومة أسر مصر فتحسكوا من يوسف كنومو لبار الأمد يوسف كنودن كتير كبب الدبي وأقوه كنومو لبار الأمد ولا تأتوا من روح الله فرك إيدي أمامي بك رحمة الله karka ce ai ta yusuf ta riga ta wuce gaba da at-tahassus shi ne bincike da at-tahassus da at-tajassus ko ne na mutum bincike sai dai at-tahassus ya kuma fil khair wa at-tajassus ya kuma fil shar da haka Allah ya hana at-tajassus amma ga sai an yi umarni da at-tahassus at-tahassus bincike don gano alkhairi at-tajassus bincike don gano aibin mutum bincike don gano laifi to shine Allah ke wala tajassus wala yadda ba'dukum ba'dawa ma'ana karku ce za ki yi bincike karku ce za ki yi diddigi har sai kun gano kuran dan uwanku har sai kun gano laifin dan uwanku abin da ya fito fili sai ku yi masa nasiha da shi amma abin da yake koyo baka sani ba ka ce haka ne da zakin sai da bin diddigi har sai ka sa karko ka kama shi Allah ya hana wannan amma a tahassus wannan bincike dan gano alkhairi kenan ba ku ta tahassasu min mutu fa wa'tihi wala ta'tu min rahillah kar ku dai tsammani daga rahmar ubangiji innahu la ya'tu min rahillah domin babu mai tsebe kauna daga rahmar ubangiji illa alqaumul kafirun sai mutanen da suke kafirai ma'ana kar ka ce kai ka riga ka karaya duk abin da Allah ke bai ma kada ka ɗauka kai ya riga ya hana ka nan ba zai sake baka ba yana da damin ya baka ubangiji ta'ala a cikin al'amuransa a cikin ikonsa abu ne mai sauki فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزاة فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين sai suka dawo misra suka sake koma wajen annabi yusuf alaihi salam Allah ce falamma dakalu alaihi yayin da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam kalu sai suka ce biki ya iya al'aji ya ce wannan sarki maskana wa ahlana durru illa ko cuta ko yunwa ta shafe mu da iyalin mu gaba daya abdurru anan yana wa fari dai har yanzu ana yin sa a kasar mu muna fama da yunwa amma a wannan karo waje na bi bida'atin mujjala mun zo maka bi bida'atin da kuɗi don yin aure wanda suke mujjatin amma adadin bai kai na kullum ba mujjat ana nufin nafis abin da yake mai aibu ko abin da yake mai awo abin da bai kai yadda yake kullum ba an gane ku tunda kamar da muka bayyana tun jiya waɗansu sukan ba da kuɗi ne sai auna musu abinci waɗansu kuma su taho da wata haja ta wani kira ko ta wani sana'an su suke su kawo sai a karɓa sai a ba su wannan kayan abinci a kai da su suka ce wa ji nabi da ba'atul mujjati a wannan karan mun zo da hajar mu wadda take mujjati mai aiki ko kuma nakisa wato wadda gardan ta bata kai na wancan karan ba ko kuɗin mu bata kai na wancan karan ba ina fatan kun fahimta da haka fa fa'autu na mutsaila tare da haka amma muna son ka cika mana mudu duk da kuɗin mu bata kai ba amma a cika mana da ake cikawa wanda kuɗin ke kai wa tasaddaq alaina ka ba mu a matsayin sadaka sauran abin da kuɗin mu suka din nan ba inna allaha ta mutasabbiqin ubangiji ta'ala yana yin sakamako ga waɗanda suke masu sadaka yana sakamako da gidan aljanna قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال في النبي يوسف يسير هل علمتم ما فعلتم بيوسف في كنا تلف كنا بمسنير أبن بكوك أو يسرد النبي da وأخيه في بقن أوانسا إذ أنتم جاهلين يا إن بكوك كنتم جاهلين kun jahilci al'amari da ƙarshen makoman al'amari abinda Allah ya ƙaddara ya zartar zai faru sai ya faru mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi sai ya kai daga ya yi mafarki kuka damu kuka hau sama kuka sauko kuna son dole sai kun raba shi da rayuwarsa sai kun raba shi da mahaifinsa lokacin ba ku da mutum da cewa abin da dole sai ya faru kun kun san wannan lokacin qalu sai suka ce a innaka la anta yusuf din ko sai ne annabi yusuf din da ake magana kai ne yusuf qala ana yusuf sai ce eh lalle ni ne yusuf wa hadha akhi wannan kuma shine dan uwana da ne da fara mulki kad manna Allahu alaina ubangiji ta ala ya riga yayi ni'ima a gare mu ni'ima ta mu haɗu mu haɗu mu juna bayan dogon lokaci da kowa ya ɗebe tsammani da zai haɗu da ɗan uwansa wato a nan gurin ya keɓance wannan a matsayin ɗan uwansa saboda su aikin da suka yi masa ba aiki ne da ke nuna yanwantaka ba da haka bai sa su cikin yanwantakar ba ya fitar da su kamar ba sa cikin yanwansa an gane ko amma ai ga su ma ya kamata su zama yanwansa amma sai ce ana yusuf wa haza a kuma ni ne Yusuf wannan kuma shi ne ɗan uwana to shi kun sa ma'ana ko da ko ɗan uwana ne ta fuskar jini aikin da kuka yi mun abin da kuka aiwatar game da ni abin ne wanda guda shi da ɗan uwana ya ɗan uwansa kamar ku ne kuka yi yunkuri kuka yanke dan uwantaka ta hanyar ganin ko rasar da ni ko raba ni da mahaifina fa bi manna Allahu alaina innahu yadda al'amari yake man yattaqi wa yasbir dukkan wanda yi takawa wato ya tsare dokar Allah wa yasbir kuma ya zanto mai haƙuri wajen biyar Allah wajen abin da zai same shi na duniya da wahalhalinta fa inna Allah la yudiyu ajra al ubangiji ta'ala baya kauye ladan waɗanda suke masu ihsani lalle kai haƙuri sai ka ga sakamakon haƙurin nan tun daga duniya lalle ka zanto mai takawa ubangiji na iya baka sakamakon takawa din nan tun daga dukkan wanda ya yi takawa wato ya tsare dokar Allah wa yasbir kuma ya zanto mai hakuri wajen biyar Allah wajen abin da zai same shi na musibin duniya da walhalinta fa inna Allah la yudiyu ajral muhsinin ubangiji ta'ala baya tauye ladan waɗanda suke masu ihsani lalle kai hakuri sai kaga sakamakon hakurin nan tun daga duniya lalle ka zanto mai takawa ubangiji na iya baka sakamakon takawa nan tun daga duniya kafin a zo lahira قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah laqad asaraka Allahu alaina tabbas mun yadda ubangiji ya fifita ta akan mu ya fifita ta gashi ya ba ku mulki ya fifita ta ga darajoji da kuke wa in kunna la fati'in kuma lalle mu mun tabbatar mu masu kuskure abin da muka ba mun daidai ba mun yi laifi tsakanin mu da sai ya tasriba alaikum ba zargi a gare ku a yau wanda Allah ya jiji ta kan abokin adawa sai mata, in dai ta riga ta hayi to ba su sai ta ɗauki fanta ba sabar inda ta makabira ke yin hakuri bayan kana da ikon ɗaukan fanta dan a lokacin in yi kawa sai a kama sun za a kama ka ga yana da ikon rabuwa a kai amma sai ya ce la tasriba alaikum al-yawma a yau fa babu wani zargi ko jinjin laifi zuwa gare ku an gane ku yaghfirullahu lakum kuma ubangiji ta'ala zai iya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin kuma Allah ta'ala shi ne tsayayyen masu rahama laifin da kuka yi har yanzu bai wuce ubangiji ya karɓi tuban ku ba ya ce muku kazanto kamar ba ku taɓa yi ba to wannan shine asalin ɗan uwantaka duk yadda abokin adawar ka yi cikin yan uwanka ne na nesa da yan uwanka ne in har ya gano ka fi karfin su yaje ya sallama to sai kuma kai ka ce ai kai baka yadda ba sai ma sai ka sallama idan ya sauko sai ma sai ka sauko ai ita duniya abin da ya kamata kamar yadda wani sahabi ne ke faɗa yace inda za a sanya zare tsakani na da ɗan uwana to ba zai tsinke ba har kiyama ta kai saboda me yace ko gashin jira aka sa tsakani da ɗan uwana har kiyama ta kai ba zai tsinke ba ba zai tsinke ba saboda me yace idan ya ja ni sai in tsinke in na ga ya tsinke ni kuma in ja ba su ke ma'ana idan yi zafi ni sai in tsinke in ba zan ɗauki zafi ba sai na tabbatar shi a hutu don in faɗa masa laifinsa ko mu gyara mu gaba to haka rayuwa ya kamata amma ya kasance kullum kana cikin kunci kullum kana cikin damuwa barwa ne ya ta ba barwa ne kubar ma. to me ya maji cikin rayuwa in ba za ba ta mare ba ai ba a yi ta dan kada bata maka rai ba kai ajizi ne dan adam dole a bata maka rai me bata maka nan a gida ne a waje ne a nesa ne a kusa ne dole ka bata maka rai dan me zaka damu da abokin ka maka ba daidai ba matar ka sai ka biya ka da ka kawo ta gida kuma ta maka ba daidai ba da ba ta abinci to uku a yi ne kai mata ɗinkin sallah kai mata komai kuma da ƙarshe su ciwo kai ba don kaddara ma zai haɗa da kuma ka ci gaba da zama da ita dan ka nufin ka kuma ya mata laifi kuma ka ci gaba da zama da ba ka isa ka kore shi ba ka ce kai da yau na soke kai ba ɗana ba ne ba ba ka isa ka soke ba to dole sai ke haƙuri to ballantana aboki ballantana ɗan uwa ballantana makwabci dole rayuwa sai wani ya bakanta ma amma abin da ake so ka ji haƙuri wannan ko ba kowa ki iya ba shi yasa darajar haƙuri shi ne da Allah ya kasance tare da masu wallahu ma'as sabirin haka aka ce Allah yana tare da masu haƙuri ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi ne wanda zaka ji an ce Allah yana tare da masu haƙuri ko da kowa ce wanda ya kaza a bashi kaza wanda ya kaza a bashi kaza amma haƙuri ma'iyyatul lahi takunu ma'as sabirin Allah yana tare da su kuma inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab in dukkan wanda ya aikin alheri za a ba shi lada goma mai hakuri kan fitowa za a yi ba a lissafi yuwaffa sabirin a jirahun bidon lissafi a kan fito ne a cika ba lissafin wai idan ce ɗaya ba ka goma da shi sa ke da wahala shi su ɗin kufular da kai ya dame ka da shi ne annabi su cika innahu man yattaqi wa yasbir tun a baya fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muslimin nan kuma ya tabbatar da abin ayyukace la tasriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum yanzu har ya fara musu addu'a domin jumlar yaghfirullahu lakum ko ta zanto labari ko ta zanto addu'a ka iya cewa yaghfirullahu lakum da ma'anar Allah ya yi muku gafara sai zanto addu'a ce ke ko kuma yaghfirullahu lakum Allah na iya muku gafara sai zanto labari yake ba su cewa in sun koma ga Allah Allah zai muku gafara kowanne daga cikin hukumar bishara da huwa arhamar rahim to daga nan fa اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يقول اذهبوا بقميصي، داري جاتا كتفد إتا هذا والنبي فألقوه على وجه أبي. إذا كنت جيت جيفا تأتم فسر مهيكينا. Ya ya'ti basira za ku ji ganin ya dawo wa atuni bi ahlikum ajma'in idan haka ta faru ku zo mun da dangin gidanku gaba daya kar a bar kowa babba da yaro ku kwaso karrab a tafi a zuwa tare da to ne sarki ba su tafi daga inda suke da raba kawai su dawo cikin gari wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo mun da dangin ku gaba daya ita wannan rigar malaman tafsiri waɗansu kan ce wai ita ce rigar da annabi Ibrahim ya sa a jikinsa lokacin da aka jefa shi a wuta wuta ba ta ci ba kuma ita ce take jikin annabi Isma'il lokacin da aka zo yanka shi wuka ba ta kama shi ba ha kuma ita ce yanzu take jikin annabi Yusuf aka jefa shi ya bai salwanta ba yanzu kuma ita ce rigar da ya cire ya ce a kowa mahaifinsa ya dawo yana gani duk wannan Isra'iliya ne ma anzalallahu biha min sultan ba qur'ani bane ba hadisi bane labarai ne marasa galibi littattafan tafsiri suna cike da isra'iliyya dole sai kana karatun sanadin kowane abu ka gane abin da yake daidai ka faɗa ka gane wanda yake ba daidai ba ka kautar da shi riga ce ta jikinka Allah ko manzansa ba su bayyace mana ba daga ina ya samo ta wani tele ya ɗinka wani irin yadi ne duk babu wannan bayani ka roba ce kotun ne menene duk ba wannan bayani to sai ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai kada ka yi tantan ba ka je ka yi tsakalka da inda Allah bai shiga ka ba an fahimta ku وكيف فألقوه على وجه أبيات بشير واتوني بأهلكم أجمعين صدق نفع ولما فصلت الأمور قال أبوهم إني لعجب ريح يوسف لولا أن تفلدوا ولما فصلت الأمور يا عند أبا بن هويت وتراكم من سكينكم دواتي suka fito suka rabu qala abuhu suna fuskantar kasar kana'a inda mahaifinsa yake inda filistin take a yau qala abuhum sai mahaifinsa ya rinka cewa da wanda suke tare da shi a gida inni la ajidu riha yusufa lalle ina jin kankin annabi yusuf laula an tufannidun ba dan kar ku ce ta ta rikice ba na wato magagin tsufa ne ta ɗaukaka da na ce muku lalle kankin da nake ji kankin annabi yusuf wato ma'ana yake faɗa wa waɗanda suke tare da shi cikin sa da suke zaune a gida yake dan da kirka ce na hauka ce ko kirka ce wato sai ce kake ka sai suka ce da shi qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim qalu sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah innaka lafi dalalikal qadim kana cikin rikicewar ka tun ta farko ta asali rikicewar da kuma zai rabuwa da shi irin wannan rikicewar ta sake dawo maka yanzu har kake jin kamar kan shiri da amma ba shi ne ko daga nan ba falamma an ja al basir al qahu ala wajhihi fa tadabira قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البكير يا عند وند في قيسد بشارة يزو وتوند يلك ريجر أهمنك يا عند يزو ألقاه على وجهه بيوته وتبع في جيس ريجر أكام تذكر النبي يعقوب عليه السلام فارتد بكيرا في كل يا داوي مدني kala nan da kake yace alam aqul lakum kin ban ta faɗa muku ba a da kwanakin baya inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san wani al'amari game da ubangiji wanda ku ku sani ba ban ta faɗa muku ba cewa Yusuf na nan da rai ban taɓa cewa ku je ku binciko shi a Misra ba har kuke ganin wannan kawai magajin kufa ne kun tafi ne kawai da jin umarni na yanzu ba ga kun ga tabbas ba yana so ya kafa musu hujja wato waɗansu malaman sukan ce wannan albasiru din shi ne wancan wanda lokacin da suka zo da rigar annabi Yusuf da jini a jiki jawo ala abihi ne gida min kabe jawo ala kamisihi gida min kabe lokacin da suka kawo rigar da jinin ƙarya shi ne ya kawo to lokacin da zai zo da aka zo da riga ta bishara sai ce ku bani yadda na sa shi bakin ciki ya kamata in kashi kare haka suka faɗa malaman tafsiri amma ba nasi bai tantance haka tunda kanta aka yi jawo ala kamisihi an danganta zuwa da riga zuwa gare su su duka ba a fayyace ɗaya daga cikinsu ba nan gurin kuma an ce albasiru ba a faɗi sunansa ba duk da cewa idan kana duba littattafan tafsiri za a ce masa ai ga sunayen a daga cikinsu akwai yahuda shi ne babba akwai lawi akwai sam'ulu akwai wane ne duk waɗannan isra'iliya don ku fahimci abin da yake isra'iliya kashi uku ne a cikin alkur'ani ne girma isra'iliya kashi uku farko dai abin da ake kira isra'iliya shi ne dukkan wata iska wadda take maɓuɓɓugarta inda aka samo ta daga cikin kundin Yahudi ita ce ake kira Isra'iliya. Waɗansu malaman suna cewa a'a har abin da aka samu daga wajen nasara shi ma zai iya shiga cikin Isra'iliya. Amma galibin abin da ake kira Isra'iliya abin da ya samo asali daga wajen Yahudi. Kun fahimta da kyau? to wannan Isra'il din ai sunan Annabi Yaqub dangin gidansa kuma daga nan ne ai aka samu kabilar Yahudi to kitocin da aka samu daga gidan sunan Isra'iliya to sun kasu kashi uku kakan farko abin da ya bayyana cewa gaskiya ne don saboda ya dace da Qur'ani ya dace da hadisi irin wannan ana karba ai aiki da kashi na biyu abin da ya bayyana cewa ƙarya ne saboda ya fitar da Qur'ani ya fitar da hadisi ƙarya ce turfan ɗinta ƙarya ce madarinta ba ta da kirkin komai to wannan wurgi ake da shi ba a karɓarsa kashi na uku abinda bincike bai bayyana gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba to irin wannan shi ne annabi ke cewa na qulu amanna billahi unzila ilayna la tusaddiqu ahlul kitabi la tukazzibuhum wa qulu amanna billahi unzila ilayna kada ku ƙaryata kada ku gaskata sai dai ku kame bakin saboda haka ba za ku ɗauke shi ku bai shi addini ba hukunci shi kawai kuwa ya tsalle shi gefe guda ku ba ku tsare ta shi ba ku ba ku gaskata shi ba wajen yin aiki da to Allah kalli sunayen dukkan mutanen da ake kawowa a ce wani kaza ne wani kaza ne matukar ba Qur'ani ne ya fayyace sunansa ba ba hadisi ne ya fayyace sunansa ba to sa masa suna sai zanto wato ainihin akwai ne akwai kici a to galibin kuma ana samun wannan Isra'iliya din a kiskoshin da suka shafi annabawan da suke da alaka da gidan Annabi Yaqub alaihi salam kamar ta annabi Yusuf kamar annabi Musa kanka kamar annabi Harun kamar annabi Dawud kamar annabi Sulaiman a cikin kiskokin su duk inda aka kawo kiskar wani mutum ba a kayyace sunansa ba ko sai su sharhi cikin littafin su ce shine wani to irin wannan sharhin matukar ba hadisi ne zo gaskata shi ba babu shi a Qur'ani ba a daka karbe shi ba ballantana ka sa mutum suna wanda ba Allah ne ya sa ba ba manzon sa sallallahu alaihi wasallam daidai ne ya faru lokacin da ba ka nan annabi da kansa dangane da abin da ya shafi annabawan baya lokacin annabi Musa lokacin annabi Isa lokacin Dawud Sulaiman Allah ta wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim idh ila وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من ana ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم Wa وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون dukkan waɗannan in Allah ba su labari sai ce ba sa nan asali ba sa wurin lokacin da kaza ta faru ba sa wurin lokacin da kaza ta faru shi kansa annabi sai ta hanyar wahayi ya sani to kace za ka samu kuma ka zo ka ce wani sunan sai ka ce sunansa Asiya ibn Barkiya wai ya faɗa maka? wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sai ka ce sunansa wato menene wani ne zunnun al-misri ko wani ne ko wani ne aka wuce wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a sai ka ce wani wai ya faɗa maka? Allah ne ko manzon sa duk wannan Isra'iliyar ba a tankan ba shi yasa ibn kasir yayi bayani mai kyau a muqaddimar tafsirin sa dangane da isra'iliyya dan mutum ya fayyace har ya sa suna wanda bai dace ba ga wani bawan Allah saboda haka wani yahuda wani lawi wani kamur duk isra'iliyya amma sai da mutane malamai suna sa dan suna kamur wannan kuma a sunan sa lawi wancan a sunan sa kaza wancan sunan sa kaza galibi malamai nutsuwar da wannan kiskocin sun dauka gaskiya ne har suka muka a ran suna suna sa a kuma tun da an ce wannan inda ta lafi sunan ta ta ya ce sunan jira Allah zulaiha zulaiha zulai duk da gana aka ɗauko a cikin da ta san ahlul kitab yahudi da nasara to tun da ahlul haka wannan yake ya kamata mutum ya tashi kenan to sai dai ka iya cewa to ta yaya aka yi malamin tafsiri suka sa cikin littattafan tafsiri wannan wani abu ne mai muhimmanci sanin wannan inda wannan ya samo asali daga wajen waɗanda suka musulunta cikin ahlul kitab kamar Abdullahi bin Sallam sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin ahlul kitab kamar Salman al-Farisi duk da za addinin iyayensa na bautar wuta ne ya taɓa yin nasara cikin irin littattafan su na ahlul kitab to sai dai Qur'ani sai ya kawo abu sama da yadda kawo littattafan da ke hannunsu kuma Allah ya ce ya harrifuna al-kalimi min ba'd mawadi yuharrifuna al-kalima amma wadi duk sun lalata littafan wajen ƙarin bayani abin da Allah ya ce ba ko manzon sa to duk abin da ya shafi kisoshi wanda Qur'ani ya kawo a jumulce sai su nemi bayanin dalla dalla cikin irin waɗancan littafan waɗanda Allah ya ce a da kansu sun harrafa to sai su ta ƙarin sarki sai su ta to daga nan ne wannan kisoshi na ahlul kitab suka ilimin tafsiri to su malamai na da suna da ma'auni da suke gane wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane ba gaskiya su aiki da shi wanda ba gaskiya su aiki da shi to amma sai suka rubuta a cikin littattafai dogaro da cewa akwai ka'idoji da suka ajiye cikin wadansu littattafan wanda suke kamar yariya in ka karanta kiskokin nan sai ka tashi to sai suka barka da wannan dan ka je ka karanta yariyar sannan ka je ka karanta littattafan tafsirin ka tashi to yau mutum ba shi da wariyar sai ya zo ya shiga inda ake ba tafi ko ya shiga inda ake tantaɗe da rarraya da haka ba zai iya ba tafiwa ba ba zai iya tantaɗewa ba sai ya ɗauko almaqulatu wal mutarabbiyatu wal nasihatu wa ma akala sabu duk ya watsa ya ba mutane wanda wannan shi ake bukatan duk mai tafsiri ya tace kafin ya faɗa to Allah shi ne ga manzo ina ganin saboda yadda lokaci ya gashi mu saka barki abin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya kai mana kuma dan Allah muna roko ga mutane dan Allah a saurara a tambayoyi saboda tashin ku sai ya sa waɗanda suke so su ji ba sa fahimta kuma ni ma ba na samun sukunin ansa kuma tambayoyin ne su ne bukatun ku na cikin karatu sama da tafsirin da muke yi Allah ya mana gaban ka assalamu alaikum maganar cewa ɗan uwan annabi Yusuf din nan annabawa ne wannan ba gaskiya ne ba babu wani nafsi daga Allah ko manzansa da yake annabawa ne na farko kenan abu na biyu ayyukan da suka yi ya saba ma ayyukan ko da musulmi na gari salihin bawa da bai kai martabar annabi ba domin ba za su zo ba su yi yunkurin kashe ɗan uwansu kawai don Allah ya ba su fifiko a kansu wannan ba halayyar annabawa bane ba ba halayyar salihan bayi bane ba su dai musulmi ne kuma ɗayan annabi ne kuma abin da suka yi kuskure ne kuma kamar yadda kisa suke nunawa za a zo inda za a nuna an gafarta musu amma cewa annabawa ne wannan ba gaskiya bane ba ba ɗaya daga cikin wanda yake annabi malam mutum ne ya rasu akwai bashi kalloli a kanta to ɗan za su iya rama maka wannan salloli kamar yadda aka ce za su iya rama maka azumi ba a mutum bakin salloli da ke kanka domin shi kanka biyan bakin sallah da yake malamai sun yi sabani a kai akwai waɗanda suke ganin ko yana da rai abin da ya na barin sallah sako ne sai dai mai istighfari ya ba Allah ya ce masa amma cewa ya rama wannan ba ta taso ba amma ko wanda suke ganin idan yana da rai dole ne sai ya rama amma dai babu wata magana da ke nuna cewa idan mutum ya mutu da ana bin sa adadin salloli yan uwan ya fi tarin dangi su rama masa babu wannan sai dai su ce masa addu'a Allah ya ce masa na malami tambaya ta gaba yake cewa sun sani ne yan azumi goma ta biyar na wasu shekara ta kuɗi ta kai shi ka jan fara da bai sani ya ƙara shekaran ba kuma yanzu wani azumi ya bai baya da ikon ciyarwa ya faɗa a kansa ko yaya gani wannan azumi tun da har ya dawo gida bai fada a kansa ba zai rana shi za mu ɗauka ya ajiye wannan azumi ne saboda shi matafiyi ne tun da lokacin da aka kai shi wurin da ake yaƙi ba a garin shi ba sallar da zai a can kasar ne da haka irin wannan hali ya halatta ya ajiye azumi daga baya ya rama tun da Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai a ba shi hukuncin matafiyi dan ya ajiye azumi ya zai rama daga baya na'am malam ya tambaya ya tambaya ta ga yana ta wai ya halatta mata su sallar jana'iza ya halatta mata su akwai hadisin da ke nuna mata sun yi sallar jana'iza tare da maza amma su ke kanta su kadai sai in aure ka kowa sannan su amma ya halatta su bayan maza su sallaci jana'iza kamar yadda maza ke yi na'am malam ya tambaya ta ga yana ta mutum ne yana da ta amma sai da da ma'aikata to sai yake la'anta dan koyaushe har ɗan ya ce zai zo ya biya kuma haƙiyar na ya hana amma da sai ɗan ya zo ba tare da izini yau gafarta masa ya sake koma sai ci gaba da la'antar wannan la'antar za ta ga ɗan ko ba za ta yi ba sai ya tafi ba tare da izini mahaifin da suka rabu da wato mijin da ya rabu da matarsa kuma ga ɗaya tsakanin bai halatta bai ce zai hana ɗan biya ya da mahaifiyarsa asali mahaifiyar ta fi girman haƙƙi sama da shi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambaye shi yace a cikin mutane wane ne ya fi cancantar kyautatawa ta a duniya sai yace mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka yace sannan wa yace sannan mahaifiyarka da haka a ka'idar musulunci ta fi girman haƙƙi bai halatta bai ce zai hana ɗansa ya je ya ziyarci mahaifiyarsa haka kawai dai sai rabu da mahaifiyar wannan rabuwa ko ta shafa shi ɗa ba ta isa ka yi ke haifayya tsakanin shi da uwarsa idan ta zai je mahaifi ya hana shi ba dole ba ne wa mahaifinsa da a irin wannan hali da abin da zai ba sabon Allah ba. ne asali tun zuwa din nan zai zanto uku ta da mahaifinsa da haka da halatta mahaifinsa hana ko da mahaifi ya hana shi kuma dan mahaifi ya la'ance shi Allah ba zalimin sarki bane ba iyaye su fahimta cewa la'antar da ubangiji ta'ala baya ansa ta matukar ya kasance dan nan bai tantance tun da za a la'anci shi akwai iyaye da dama da suke barazana za su la'anci ɗansu za su ne yake lalace a kan wani abin da ba saɓo ba ne da yake Allah ya laifi da zallan ne abin kaddara abin da ma yi ɗin shi ɗan ya tantance a la'anci shi in suka yi ba lallai an yi Allah ya karɓa ba tunda Allah na cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi شرت رجالهم بالخير ولو يؤجل الله للناس شر رجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم دا أبنجي تعالى ما أنت ما ججاور أنت أبدو الشر دا متانيكي إلي يديكي ججاور أنت فالخير دا ينجبا بقوة أبنك إلي لا أنت لا أنت بإيه سواء دا ألا ما تربى دا ينجبا قوة يتجمع باوتك انت بإيه الله سنبا يا رجل yarinya ce an aike ta ta dawo kan kari ba ko ta je makarantar islamiyya ba ta dawo kan kari ba ko wacce ka dace ta ta ce Allah wadan ki sai Allah wadan dan yau wannan Allah wadan dan aila an ta ce haka kawai aka faɗa dan rai ya baki bayan minti biyar ko shida ko bakwai kuma an huta yanzu an manta da Allah wadan to da Allah ya karɓi wannan Allah wadan din da kika faɗa ɗazu minti biyar da suka yi da ke za ki kuka yanzu bayan minti biyar ki mutu to Allah baya an ta wannan da gaggawa saboda jin tausayin bani adam don haka iyaye su kiyaye kansu su daina la'anta ƴaƴansu alkhairi shi Allah ke saurin amsawa sama da sharri da a ce yana saurin amsa sharri da yanzu babu kowa a bankasa don haka sai a ribaci irin wannan lokaci ko da sharri yaro ne a masa addu'a ta alkhairi yasa wanda ya zama a waɗansu daga cikin ƙasashen laraba zai ga tana ɗabi'a mai kyau yaro zai abu ba daidai ba amma kuma sai Allah wa ka ta sai aslahaka Allah bima za ka alka kaza sai Allah bai gyara mun kai me yasa kai kaza dan saboda a dace ne ya Allah ya karbi wannan sai kasance gyaran ya tabbata da haka bai dace iyaye su rinka la'anta ba kuma wannan uba bai halatta ya hana ɗa dan sa yaje ga da mahaifiyarsa ba kawai dan sun rabu da ita rabuwa su suka rabu amma bai sai rabuwa su da ɗanta ba a shari'a malam ya tambaya ta farko yana cewa mutum ne yana da dubu ɗari amma ana bin sa bakin dubu arba'in kansa akwai zakka babu zata a kansa tunda duk yake sun mutu sai misali ba wani ne ibn taymiya wani ne ibn qayyim sai Allah ya ce mu gobe assalamu alaikum wannan hadisin malamai sun maka fasarori daban-daban kan maganganu guda uku da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah na fila da kuma kafarin sannan wannan hadisi yana nan ala umumi babu yanda za a yi sallah a bayan sahu ko kadai ya dinga sanya kita a akwai wato na ra'ayi akwai kuma da suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an tafi amma dai ban tabbata mun su wannan hukunci yana nan tabbata cikin musulunci kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gaban ka akwai wani ya kuka da ko ba da sallah amma idan ya zo ya samu wani ya kuka ba yanda mun ya kurɗa ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kaɗai har aka sallah to wannan sallah ta yi saboda ne saboda rashin kudura wajen ya fita gaba dan da manta da ta fita kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shi ne duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajibin mu tabbata a kanka wajen abu na farko al-kubra ikon aiwatar abu na biyu al-zikri kana tuna da abu. yayin da aka maka kudura ta so abu sai ka kasa to wannan taka wata sai ki maka wajen yanzu ji ne ka shiga cikin sahu amma ka zo ne ya fita ba inda za a ka shiga ka ga ya wajibin shiga ya faɗi idan ka tsaya baya sai sallar ka ki an gane ku to kuma abu na biyu da ke sa a sauke na wajibci shi ne mantuwa madda na suna inna suna au haka ka sake ji abu da ke